Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Saman Zafawa ta kai ziyarar aiki a jihar Arewa mai nisa domin ganin irin yadda maharan Boko Haram suka yi da arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ma yadda 'yan gudun hijira na ƙasar tarayyar Najeriya suke makare a garin Minawawo. Amma ziyarar nata bai yi wa waɗansu daɗi ba kasancewar wani matashi ɗan ƙasar shekaru goma sha biyar ya gamu da ajalinsa a yayin da tawagar motocinta sama da guda ashirin suke wucewa ta wani ƙauye sai wannan matashin ya yi ƙoƙari na tsallake hanya nan take wata mota daga cikin tawagan nata ta aika shi kiyoma. Alhaji Zakari dan birnin Marwa ne ga irin tsokacin da ya mini. Yawa da motoci da girma kusan motoci fiye da ashirin. Kuma kasancewa cewa waɗannan mutane suna shigewa ne wato da wani zamu ce gudun mota da wato kilomita ta na gudu hakan nan shi ne wato wannan yaro na nan a nan gefe kenan kasan idan wani suna shigewa suna shigewa ne da kararrawa wanda yake ma mutane ya kamata kowa ya ware kowa ya je ya ja gefe saboda manya na shigewa shi ne wato wani daga cikin mota da yake raka ta ainihin buge wannan yaro to mala wani ina buwa ne idan ya faru a gaskiya wannan gwamnati kamaru ta tsara cewa idan irin wani abin ya faru gwamnati ba ruwanta ba hannunta. Shi ma Musa Useni dan kungiyar radin kwato yancin adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mai tsokaci kamar haka. To abin da muke so majalisar ɗinkin duniya a matsayin mu na masu yaƙi kula da hakkin ɗan adam su yi shine su fara yaƙi wajen tura ma yara da iyayen waɗanda aka kashe su tukunna kafin yi maganin Boko Haram ɗin abinci da abubuwa domin su samu su yaƙi da. Ya kake gani wannan yaro ya kamata a biya diya ne ko kuma a'a? A wannan ya zama wajibi ai ya kamata a biya diya a a taimaka da yake yaro din ai yara ne wanda suke cikin famili masu talauci da sauransu. Alhaji Sani Canga yana daga cikin masu sanya idanu kan sha'anin gudanar da mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Na yi masa tambaya Kasancewar ƙasar ta Kamaru ba ta la'akari da al'umman da suka rasu a yayin da aka yi hatsari ga abin da ya ce mini. Shi hatsari dai ba fatan yawa kana amma kuma idan yawan su sai a game sanadin wannan dalilin wannan hatsarin. To sai ta kuma majalisar ɗinkin duniya gaskiya a motocin da ta jera wajen ashirin kasan ba za a iya ce ta kula da su dukansu gaba ɗaya ba amma dai wanda tun da baka kuma ya wanzu ita kanta kamar kuma sai ta duba da ita majalisar cikin duniya ta ga me ya kamata yanzu a yi ba wai kamar kadda aka saba ba ne a ce a yayan talaka ne ba wani abun nan kenan magana ya wuce kawar. gara dai a duba a gani in ma jiya ne kaka sha gaya kaka za a yi wannan iyalan ya yaron ɗin a san yadda za a biya su kiyan. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.